Tarihi ta biyu Sura ashirin da hudu Yowash ya yi gyare-gyaren haikali Yowash yana da shekara goma sha bakwai sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi sarauta a Urushalima shekara arba'in, sunan mahaifiyarsa Zibiya ce, ita daga Sheba, Yowash ya yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji, duka shekarun Yahohiyada firist, Yahohiyada ya zaɓi mata biyu dominsa, yana kuma da ’ya'ya maza da ’ya'ya mata. Wani lokaci daga baya, Yowash ya yanke shawara ya gyara haikalin Ubangiji, ya tara firistoci da Lawiyawa wuri ɗaya ya ce musu, Ku je garuruwan Yahuda, ku karɓa kuɗin da ya kamata a biya shekara shekara daga dukan Isra'ila, don gyaran haikalin Allahnku, ku yi haka yanzu, amma Lawiyawa ba su yi haka nan da nan ba, saboda haka. Sarki ya kira Yehohiyada babban firist ya ce masa, Me ya sa ba ku bukaci Lawiyawa su kawo harajin da Musa ba Ubangiji ya ce a biya daga Yahuda da Urushalima da kuma taron Isra'ila domin tantin Sujada shaida ba? Yanzu ’ya'yan muguwar macen nan a taliya maza sun fasa zuwa cikin haikalin Allah, suka kuma yi amfani da kayayyaki masu tsarki wa Ba'al. Bisa ga umarnin sarki, aka yi akwatin, aka sa a waje a mashigin haikalin Ubangiji, aka yi umarni a Yahuda da Urushalima cewa ya kamata suka kawo wa Ubangiji harajin da Musa bawan Allah ya bukaci daga Isra'ila a hamada, dukan hafsoshin da dukan mutane suka kawo nasu kuɗin da aka sa musu da farin ciki, suna zuba su cikin akwatin. sai da ya cika, duk sa'ad da Lawiyawa suka fito da akwatin zuwa ga hafsoshin sarki, suka kuma ga cewa akwatin yana da kuɗi mai yawa, sai magatakardan fada da hafsan babban firist su zo su juya kuɗin daga akwatin, su mai da shi wurinsa. Sun rinƙa yin haka kullum, suka tara kuɗi mai yawa, sarki da Yahohiyada suka ba da shi ga mutanen da suka yi aikin da ake bukata don haikalin Ubangiji, suka ɗauki masu gini da kafintoci don su gyara haikalin Ubangiji, da kuma ma'aikatan ƙarafa da tagulla don su gyara haikalin. Mutanen da suke lura da aikin nutsattsu ne, kuma gyare-gyaren suka ci gaba a ƙarƙashinsu, suka sake gina haikalin Allah bisa ga ainihin fasalinsa, suka ƙara masa ƙarfi, da suka gama suka kawo sauran kuɗin wa sarki da Yehohiyada, da su ne kuwa aka yi kayayyakin domin hidima da kuma domin hadayun ƙonawa, haka kuma kwanoni da sauran kayayyakin zinariya da azurfa. Muddin Yehohiyada yana raye, aka dinga kawo hadayun ƙonawa a haikalin Ubangiji. Yanzu Yehohiyada ya tsufa kuma cike da shekaru, ya kuwa mutu yana da shekara ɗari da talatin. aka binne shi tare da sarakuna a cikin birnin Dawuda saboda kirkin da ya yi a Isra'ila wa Allah da haikalinsa. Muguntar Yowash Bayan mutuwar Yehohiyada, hafsoshin Yahuda suka zo suka yi mubaya wa sarki, ya kuma saurare su, suka yashe haikalin Ubangiji Allah na kakanninsu, suka bauta wa ginshiƙin Ashera da kuma gumaka, saboda laifinsu Fushin Allah ya sauko a kan Yahuda da Urushalima Ko da yake Ubangiji ya aiki annabawa zuwa wurin mutanen don su dawo da su gare shi, kuma ko da yake sun ba da shaida a kansu, ba su saurara ba, sai Ruhun Allah ya sauko a kan Zakariya ɗan da firist, ya tsaya a gaban mutane ya ce, Ga abin da Allah ya ce, Me ya sa ba ku yi biyayya da umarnan Ubangiji ba? Ba za ku yi nasara ba, domin kun yashe Ubangiji, shi ma ya yashe ku, amma suka yi masa maƙarƙashiya, kuma ta wurin umarnin sarki suka jajjefe shi da duwatsu har ya mutu a filin haikalin Ubangiji. Sarki Yowash bai tuna da alherin da Yehohiyada mahaifin Zakari ya nuna masa ba, sai ya kashe ɗansa, wanda ya ce yayin yayinda yake mutuwa, Bari Ubangiji ya dubi wannan ya kuma saka maka. Da shekara ta kewaye, mayaƙan Aram suka yi gaba da Yowash suka kai hari wa Yahuda da Urushalima, suka kuma kashe dukkan shugabannin mutane, suka aika da dukkan ganima zuwa ga sarkinsu a Damaskus, ko da yake mayaƙan Arameyawa sun zo da mutane kaɗan kawai, Ubangiji ya sa suka ci nasara a kan sojojin Yahuda mafi yawa, don mutanen Yahuda sun rabu da Ubangiji. Allah na kakanninsu, aka kuma hukunta Yowash sa'ad da Arameyawa suka janye suka bar Yowash da mummunan rauni, hafsoshinsa suka haɗa baki a kansa saboda kisan ɗan da firist da ya yi, suka kashe shi a kan gadonsa, ta haka ya mutu aka kuma binne shi a makabartan sarakuna. Waɗanda suka haɗa bakin kuwa su ne Zabad ɗan Shimeyat, wata mutuniyar amon da Yehozabad ɗan Shimrit, wata mutuniyar Mowab, labarin ’ya'yansa maza, annabce annabce masu yawa game da shi, da tarihin gyaran haikalin Allah, suna a rubuce a rubuce rubuce a littafin sarakuna, Amaziya ɗansa kuwa ya gaje shi a matsayin sarki.